Wa uzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin maulana wa habibina muhammad wa ala alihi wa amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu kamar yadda kuka sani ne mai suna Adrakna wanda yake kawo muku abubuwa iri-iri a wannan gida mai suna Adrakna TV kuma daga kamfanin al Habal to abubuwan da ake haɗawa idan za a yi zuma wadda take sa ƙiba to abubuwa ne ga su nan insha ta'ala za mu zana muku abubuwan yanzu yanzu nan za mu nuna muku irin da da ne ake haɗawa idan za a yi wannan zuma ta ƙiba insha Allah to na farko dai kamar yadda kuke gani amma ana neman zuma ne wadda take ordinary zuma wadda take mai kyau tabi'i ma'ana neco mi'a fil mi'a wadda take ɗari bisa ɗari sai a sami ta isasshiyar zuma. Domin kuwa um, ba a haɗawa da kowace irin zuma wata za ka ga tana da haɗi to ba mai haɗin ake so ba. Irin wannan muke buƙata a wannan, wannan haɗi. To idan aka samu wannan zuma sai a je ta gefe guda sai a nemo, a, furen babu naci. Wannan da kuke gani fure ne na babu naci. Akwai garin shi ko kuma in ce ganyen shi. To a wannan ɓangaren, a, furen ake buƙata. ana neman furen bunas din ne sai a sai a kawo shi ma'ana a samu furen wanda kuma yake bai baki sosai ba wani za ku ga bai da kala to da aka samu farin bunas kuma sai a samu ƴaƴan kashu wannan ƴaƴan kashu ne kashu dai wannan dai tamu sai a samu kashu a samu 'ya'yanta sai a ɓare su in kuma ɓararru ne duka falillahi alhamdu haka ake so Bayan an yi wannan kuma sai a samu 'ya'yan kabewa. ‘ya’yan kabewa irin waɗannan masu yelon ake buƙata. Akwai wanda za ka gan su ƙanana ne farare. A'a ba irinsu ba irin wannan. Sun fi irin, ah, abin da ake nema duk wani, ah, abin da muke nema na sa ƙiba yana jikin irin waɗannan, 'ya'yan ah, yayan kabewa. Saboda haka ne ake neman shi sannan kuma a na gaba shine wannan da kuke gani wannan abubuwan shine ake cewa jinsin. ban san sunan shi da Hausa ba da Larabci na san sunan shi kuma na san shi da da da Turanci duka jinsin jinsin haka ake gaya mai ko da Turanci ma haka ake gaya mai to sai a samu wannan ciyawar da kuke ganin ta ko kuma wannan saiwar da ake ganin ta ana ce mata jinsin tana taimaka wurin ƙara ƙiba sosan gaske idan aka same ta sai a ajiye ta gefe guda sai a ajiye mana ta gefe guda bayan ajiye ta gefe guda kuma sai a samo man shanu man shanu man shanu dai wannan namu. Sai a samu shi ma ɗan isasshe haka duk da dai kowanne akwai yanayin awon da za a iya zubawa ba kowanne ne ake haɗawa duka ba wani kaɗan ake zubawa. Bayan nan aka samu man shanu sai a ajiye shi gefe guda sai a kawo mana ƴar ƙuriga ko kuma gujiya a wani gurin haka suke kiranta. Ga ta nan dai kamar da kuke gani. Bayan mun riga mun gasa ta ne gurin nan mun sarrafa ta ta farfashe. To bayan nan sai a ajiye ta gefe guda sai a kawo mana 'ya'yan ɓaurai. Wannan 'ya'yan ɓaurai ne sai a yi ta kinkiya ba kowane ina ake samun su ba amma wasu za su iya buga muku su ce 'ya'yan ɓaurai ne. Akwai 'ya'yan ɓeru wannan amma 'ya'yan ɓaurai ne. Akwai 'ya'yan ɓeru suna kama sosai, sosan gaske suna kama. Wasu kuma 'ya'yan gamji ma suke cira ko 'ya'yan durumi sai su ce 'ya'yan ɓaurai ne. To suna kama gaskiya sosai. sai a yi careful sosai. Allah dai ya samu dace. Daga nan gurin kuma sai a samu busasshiyar citta, ya iya samun garinta ko ita citta kanta. Ma'ana ko da ba garinta ba ce, citta mai yatsu nake nufi. Idan aka samu citta mai yatsu sai a ajiye gefe guda ko garinta sai a samu kuma koko fauda, Wannan da kuke ganin fauda ne na chocolate. Shi ake nemawa sai a ajiye shi ma gefe kafin mu biyo kan shi. Daga nan sai a samu suga inda so samu ne a samu ah, brown suga inda so samu ne. Amma wannan ɗin ma yana yi amma brown suga ya fi ƙarfi. Sai a samu brown suga a ajiye gefe guda ko sukarin bati, Sai kuma a samu man zaitun. Wannan da kuke gani mai ne man zaitun. Kamar yadda kuke ganin shi mai kyau tattace mai kyau. ganin sai a samu madara ta gari. Ita ma aka samu madarar gari sai ya ajiye mana ita gefe inda so samu nema a haɗa da ta ruwa gabaki ɗaya duka suna yi sai a iya haɗa su su su biyu to wannan abubuwan da kuke gani su ne abubuwan da ake haɗa wannan zuma tamu ta ƙiba kamar yadda kuka gani duka wannan mukawinat ɗin da kuka ga mun kawo to dole dole sai da su mu dai da su muke haɗawa kuma da ita da su zuman mu take yi insha Allahu muna godiya da bada lokacin ku da kuka yi kuka kalle mu. Mun gode Allah ya saka da alkhairi mu haɗu a bidiyo na gaba. Muna godiya.